Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina bahari auna a duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 23 ga watan Satumba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan marigayi mai martaba sarkin zazzau Shehu Idris sarki na goma sha takwas a sarakunan Fulani. wani shaida jama'a suka yi masa. Sarki ne mai tausayin talakawan shi sannan kuma yana duba abin da ya dace. kan zara an yi babban rashi. Haka ne Amina an kuma ce sarki ne da kullum yana cikin fara'a da annashuwa. Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama amin. Ai kuwa lokacin da ya tayi sashen hausa na muryar amurka murna yana cikin annashuwa da dariya wannan shiri da ake yi na voice of america yana gagarin taimako ga jama'a don kuma su kara karfin gwiwa haɗa kai da gwamnati da hukumomi duka don aikin da suke a samu ci gaba ina musu fatan alheri ina ta su wannan shekara 41 da ja sun girme ka <laughs> ina musu fatan alheri shekara 41 ba ba kankanin shekaru ba ne saboda haka allah ya sa a samu wannan ko fiye da haka kuma a ci gaba da wayar da kan jama'a mun gode marigayi mai martaba shehu idris kenan a watan janairu da yake taya mu murnar cika shekaru 41 to jama'a a cikin shirin namu na yau za ku ji takaitaccen tarihin mai martaba shehu idris sarkin zazzau da kuma nasarorin da ya cimma muna kuma tafe da ta'aziyar masu saurare tare da kaɗan daga cikin amsoshinku daga facebook sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. yanzu bari ku fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce me kuka sani akan marigayi sarkin zazzau shehu usman idris da kuma salon mulkin sa ga kuma yadda kuka amsa mana masu saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Haris Alkanawi goron maji inda ya ce Allah ya ji kan sarkin zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris tare da sauran 'yan uwa musulmai baki daya. Sai kuma amsar Abbas Bagas Allah ya sa na faɗa daidai ya ce mun san shi da haƙuri da adalci da riƙon amana da tausayi da kuma son talakawansa. A ƙarshe kuma muna yi masa addu'ar Allah ya sada shi da rahama amin. To sai kuma amsar CD Alhaji Aliyu Nasari inda ya ce Assalamu alaikum wannan gidan rediyo mai albarka. Ni dai a sani na mai martaba sarkin zazzau Shehu Usman Idris sarki ne mai son talakawansa a koda yaushe kuma yana son ci gaban talakawansa kuma sarki ne mai son zaman lafiya. Daga ƙarshe Allah ya ji kan mai martaba sarkin zazzau. Shi kuma Abubakar Mustapha ya ce ba abin da muka sani game da shi sai alkhairi. Allah ya ji kansa ya yafe masa kurakura. kurakuransa nin To sai kuma amsar Abubakar Ayuba Mahangi ya ce yau da gobe sarkin zazzau sarki ne mai adalci kuma abin koyi ga sauran sarakunan kasar mu ta Najeriya. Allah ya ji kanshi ya gafarta mashi amin. Sai amsar mu ta karshe ta fito daga Lukman Shehu Makama ya ce mu ba mu san komai ba game da sarkin zazzau sai alkhairi. Mun san shi da karamci da adalci da tausayi da addini. Allah ya gafarta masa amin. To masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyi. hanyoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga Isa Lawal Ikara, wakilin sashen Hausa a jihar Kaduna, inda ya samu tattaunawa da masanin tarihi da zai gabatar mana da kansa. sunana Dr. Salisu Bala, mataimakin darakta a Arewa House wato gidan Sardauna, cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi da ke karkashin jami'ar ahmadu bello da ke zaria kuma malami mai koyar da tarihi a tsangayar wato karantarwa da koyar da tarihi na jami'ar ahmadu bello da ke zaria to marigayi sarkin zazzau alhaji shehu idris wanda an haife shi shekara ta 1936 wanda ɗa ne a wurin wato malam Idris auta wanda shi kuma ɗa ne a wurin wato sarki sambo sarki malam sambo wanda sarki malam sambo dan nan ya yi sarauta daga shekara ta 1879 ya kare a shekara ta 1888 kaga ya shekara tara cir yana sarauta kakan shi wannan sarkin kenan ah, kakan margaye wannan sarkin da ya rasu ah, wannan shine sila wato babban wato foundation din da ya sa shi kan shi ya zama sarki saboda kakan shi yayi da dai baban shi bai ba amma kakan shi yayi ah, ɗaya kenan na biyu mutum ne wanda za mu iya cewa idan ka duba bangaren ilimi ya yi zarra matuka kwarai da gaske tunda ya farko ya je elementary school a nan kofar gayan eh, daga shekara ta 1947 zuwa shekara ta 1950 kaga ya shekara uku kenan sannan daga na ya wuce middle school bayan wannan daga ya shekara biyar shekara ta dubu da da tara hamsin zuwa shekara ta dubu da da da tara hamsin biyar bayan nan ne ya je makarantar horar da malamai da ke katsina wato katsina training college daga shekara ta dubu da da tara hamsin shida zuwa shekara ta dubu da da da tara hamsin bakwai bayan nan ne sai zama malami to kaga sirrin abin da ya sa alhaji shehu idris mai martaba sarkin zazzau ya rungumi harkar ilimi kuma ya bautata mai ilimi babban dalili shine shi ma malami ne na makaranta a lokacin ya yi karantarwa karkashin wato bangaren ilimi a lokacin da ake na native authority system kenan ya yi wannan a inda ya karantar a gari ruwa kamar haka ya yi karantarwa a hunkui ya karantarwa a birnin zaria ya karantar a paki ya karantar a zangon aya to tun daga nan ne ya samu sha'awa da ragaba na san kasancewar sa malami da kuma son taimaka ma harkar ilimi da waɗanda ma suke ƙoƙarin raya ilimin sannan ya tafi course a wannan congo institute da ake magana uh, institute of education uh, institute of administration kenan a shekara 1961 a nan bayan ya gama wannan course sai aka sa shi ya zamanto wato babban sakataren sarki private secretary na sarki muhammadu aminu a wannan lokaci bayan nan ne ya yi a wannan office daga bayan shekara biyu ya koma ya koma education department mana wurin bangaren koyarwa inda dama tsohon malami tsohon malami ne a shekara ta 1963 bayan na ya tafi wani course a australia a shekara ta 1967 bayan ya dawo ne sai aka nada shi hakimin birni birnin zaria da kewaye sannan kuma aka naɗa shi dan madamin zazzau a shekara ta 1973 wannan bawan allah ya zama sarki a takwas ga watan fabrairu na shekara ta 1975 inda shekara 45 yana kan karagan mulki shine ya rasu a wannan rana 20 ga watan nan da muke ciki na shekara ta 2020 to idan ka duba za ka ga wannan bawan allah ya yi rayuwa rayuwar da ta zamanto barka shine sarki na goma sha takwas kuma shine sarki wanda ba a taɓa samun sarki wanda ya daɗe akan karagar mulki irin shi ba a karkashin sarakunan da za a ce bayan jihadin dan fodiyo bayan jihadin wa dan fodiyo ba wanda ya shekara 45 ba wanda ya shekara 45 haka idan ka duba a Kano ba wanda ya shekarun Ado Bayero shekara 50 yana kan mulki kuma sai ya zamanto abokanai ne gashi sun yi tsawon rai sun kuma daɗe akan mulki kuma sun san menene zai jawo mu al'umma su ci gaba me za a tuna ne na mai martaba marigayi sarkin zazzau gaskiya abubuwan da za a tuna suna da yawa ka duba rawar da ya taka musamman wurin taimakawa wurin magance rikicin da ya kamari a jihar kaduna tun daga shekara 1987 aka dasa rikici a kafancan ya jawo mutuwar mutane aka sake yin wani rikici shekara ta 1992 har sau biyu february da march da me aka kashe mutane haka aka zo shekara ta 1999 a kafancan rikicin fada sarkin kafancan aka zo kasuwan magani aka zo rikici na shekara ta dubu biyu akan magana shari'a wannan bawan allah allah ji kansa da rahama ba karamar muhimmiyar rawa ya taka wurin wanzar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya ba don rikicin da yake faruwa wannan ban Allah ya hana rikicin ya a ko'ina ɗaya kenan sannan ya jawo hankalin sarakuna ƙananan sarakuna da ke ƙarƙashin mulkin ƙasar zazzau a kudancin kaduna idan ya magana ba sa sabawa har an kai lokacin da za a wayi gari aka wayi gari ya ko waɗannan da ya gwamnan jihar kaduna yana kiran sarki mai martaba sarki a matsayin uba me ya jawo haka suna da bambancin addini suna da bambancin kabilanci amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a mulkin shi na eh, matsayin shi na gwamnan jihar Kaduna ba har shi yasa idan ya je fada sarkin eh, sarki yake durkusawa baya zama akan kujera amma yana matsayin gwamna yana da dama da zai cire sarki amma kuma ya dauke shi a matsayin uba ta gani saboda mai saboda gudunmawar da wannan sarki yake badawa ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci ba kaga samar da zaman lafiya a yankin wato kaduna da kewaye yana ɗaya daga cikin muhimmiyar gudunmawar da ya bada idan ka duba ya shawarwar rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyuka ya je da kanshi wani lokaci ya yi saƙo ya tura a je a warware rikici da ke faruwa tsakanin manoma da kuma fulani a wancan lokaci ya sha zuwa musamman rikici da ya kamare a jami'ar abu wanda babu jami'a kamanta a duk fadin afirka wurin girma da yawan ɗalibai da kuma irin ilimin da ake badawa akwai lokacin da aka waye gari wasu mutane suka taso sai sun durkusa da wannan jami'a saboda ci gaban da take da shi musamman 'yan kudancin najeriya nan me ya faru rawar da alhaji shehu idris ya taka wurin tabbatar da an samu zaman lafiya jami'an nan ta ci gaba Allah kaɗai ya san iya adadin shi wanda har yanzu gashi ana cin gajiyar wannan abubuwa sannan maganar zeda zare education authority development authority uh, agency wanda aka kafa an kafa ta ne da yawun mai martaba sarkin zazzau bawan allah nan ya jawo manya-manyan mutane na lardin zazzau da waɗanda suke wajenta don su tallafa ma mutane masu karancin karfi wurin bunƙasa ilimi da kuma tafiya wajen ƙasa ma da manya-manyan jami'o'in da ke cikin ƙasar nan a tallafa musu su samu dama da za su yi karatu don idan sun dawo za su raya gidajen su yi mai martaba yana da wata hikima guda ɗaya a tunanin shi shine yau idan aka wayi gari kai dan talaka ne ka zo ka yi ilimi to a tunanin shi wannan gida fa ya ɗaukaka saboda wasu malamai suna cewa ilimi yana ɗaukaka gidan da ko kango babu idan baka da mulki a shi tunanin baka da mulki baka daga cikin waɗanda za su gaji sarauta kuma kai ba mai kuɗi ba to kada a hana ka damar samun ilimi to idan ku ilimi ya samu mulkin zai zo arzikin ma zai zo kamar yadda annabi suleiman aka yi masa aka ce ya zaɓi ɗaya cikin uku sai ya zaɓi ilimi sai aka bashi mulkin duniya sai aka bashi arzikin duniya gaba daya saboda haka hikimar mai martaba sarki alal shehu idris shine idan aka ba talakawa ilimi tare da sana'o'in hannu wanda za su dogaro da kawunansu wallahi wata rana za a wayi gari waɗannan mutanen da ake mai da su ba komai ba wata rana su ne za su zamanto komai to shi yasa ya ba da karfi wurin maganar ilimi zai shi yasa zaka ga idan ka duba fannin lafiya kafa shika asibitin shika yana da hannu a ciki waye ministan a lokacin dalhatu sarki ta bida ya jawo shi ya nuna mishi ga abin da za a yi kuma aka yi aka kai ga nasara maganar samar da ruwa ruwan sha a zaria yana da hannu a ciki yanzu ga shi an waye gari project din yana nan kuma ba shi a raye amma kuma zai ci gaba da amfanin al'umma to abubuwa da yawa za a tuna shi musamman idan ka duba za ga sarki ne wanda ya yarda da abu guda biyu abu na farko shine ya yarda da mai jama'a hidima ya hana shi don ya hidimta ma jama'a dama an ce shugaban al'umma shine mai hidimta ma jama'a to ya yarda da wannan theory din abu na biyu kuma ya yarda ya je duk inda ya kamata ya je don ya jawo ma jama'a alkhairi dan an ce shugaban jama'a shine mai amfana ma al'umma so ya daɗe yana amfana ma jama'a yankuna daban-daban. Wato dakta ashe dai akwai aiki wajen cike gurbin wannan sarki. Akwai aiki ba dan kaɗan ba saboda me shi babu inda ya bari ne. Idan ka duba bangaren noma babu abin da bai yi ba na kokarin yadda za a yi ya jawo hankalin jama'a musamman malamai waɗanda suke rike da almajirai su koma noma. noman nan da suke yi shine zai tallafa musu ya sa su tsaye da kafafuwansu su kuma dogaro da kawunansu ba tare da ana musu cin mutunci ba idan ka duba da kyau duk gidajen nan na malamai na cikin lardin kasar zazzau sarki sarki ah, dr shehu idris ya rike su hannu biyu dubi gidan sheik abdulkadir zaria waye ke tafsiri a masallacin gidan sarki kalifan gidan ne sheik sani kalifa ka duba in ka duba za ka ga gidan sheik ladan sharehu ya rike su idan ka duba limamai akwai irin abubuwan da yake yi ta bayan kasa wanda labari ne yake zuwa mana bayan rasuwar shi cewa ga irin gudunmuwar da yake badawa a kai gidaje ta bangaren kuɗi kayan abinci da sauransu gidan su maji isaka gidan su shek malam na'iya da sauran waɗannan bayan allah da allah ya karɓi rayuwarsu gidan su shek shitu kusfa zaria duk yana kai taimako da gudunmawa ta bangaren taimaka ma al'umma shi gidan shek yahuza zaria duk waɗannan mutanen ya biya rike su hannu biyu saboda yana tunanin a duniyar musulunci babu malamai irin waɗannan kuma yana da ga cikin abubuwan da ya yi wurin jawo hankalin wa'insu malamai waɗanda babu su a lardin zazzau a wancan lokaci su zo su zauna a ƙasar zazzau don ci gaba da amfana ma mutane musamman mahaddata alkur'ani marubuta alkur'ani marubuta littattafai da sauran abubuwa makamantan waɗanda saboda haka gudunmawar da ya bada gaskiya bizibillahi samun wanda zai cike gurbin nan sai an daka sai an duba Baba ka yi da galaje ka ki galaje na garbaje kammalan sambo. Alhaji sarkin zazzau. Malam uban gali baban je kada. Alhaji sarkin zazzau. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai ta'aziyar masu saurare da wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta aiko mana. Sunana Alhaji Ubale Dila Kabo ina miƙa saƙon gaisuwa na ga al'umman masarantar zazzau gaba ɗaya da gwamnatin jihar kaduna da al'umman najeriya gaba ɗaya da afirka da duniya baki ɗaya domin wannan rashi ne kai muna fatan allah ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta allah ya fi mai kurakuransa sunana zainab salis ina mika ta'aziyya na ga al'ummar jihar Kaduna na rashin sarkin zazzau da aka yi a ranar Lahadi. Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi sarkin mai tausayi da adalci. Sunana na fi umati ina mika ta'aziyya da raso mai martaba sarki sarkin Zaria daga ta Alhaji Shehu Idris ina mika ta'aziyya ga yan uwa musulmi da dukkanin jama'an jihar Kaduna da iyalansa ga baki daya. Allah ya bamu wanda ya fi alheri a gare mu ga baki daya. Sunana Aisha Abdullahi ina ina mika gaisuwa na ga dukkan al'umman jihar Kaduna a bisa wannan babban rashi da muka yi na Dr. Alhaji Idris Sarkin Zazzau. Allah ya ji shi ya gafarta mishi ya sa ya huta. Sarki ne mai tausayin talakawan shi sannan kuma yana duba abin da ya dace. Sunana Muhammad ma na ce mun Hamisu dan igi a nan kawo muna mika taziyar mu ga babban rashi da muka yi Alhaji Shehu Idris mai mataba muna roƙon Allah ya ba mu madadin shi fiye da ma shi in Allah ya yarda ba karamin rashi muka yi ba a Najeriya ma baki daya to da badan ce a Kaduna ba ne aka yi rashin a Najeriya aka yi rashi babba mutum ne mai tosayi mai adalci mai son zaman lafiya ga al'umma ba ga musulmai ba ka baki daya a'a da 'yan uwanmu kirista anda Allah ya haɗa mu zama tare da mu da su kuma yana mana adalci da mu da su duk wanda ya yi laifi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba yana hukuntawa gaskiya ba karamin rashi ba ne. Sunana Khadija ina ta'aziyya ga sarkin zazzau domin mun yi babban rashi Allah subhanahu wa Allah ya gafarta masa ya kai haske kabarinsa domin kuwa sarki mutumin kirki ne ya rasu kowa ya yi halayensa duk ɗan adam da ya mutu ana yaban halayensa to ana masa kyakkyawan zato kuma insha Allah Allah ya gina masa gida mai kyau a cikin cikin gidan aljanna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. gaskiya mun yi rashi ga babban sarkin mu adali mai jin kan talakawa mai tausayin talaka ubangijin Allah ya ji kanshi da rahamshe shi Allah ya raya mishi magadan shi ya ba su jurewa sunana asabe muna ta'aziyya ga sarkin zazzau Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi Allah ya sa iyakacin wahalar shi kenan Allah shi kyautar makwanci sarki mutumin arziki sarki na talakawa yana kaunar talakawan gare shi wallahi kowa yana jajan mutuwa mutumin ma mun ji ba mu ji daɗi ba Allah ya ji kanshi ya gafarta ke Usman na Alhaji sarkin da sanki ba kaɗi himuwa domin mai halbi alhaji sarkin zarkanki ba kaɗi muwa domin mai halbi gaskiya zara an yaba da halinsa ina ga shi yasa adam zango ya rera wannan wakar ga mai martaba sarkin zazzau shehu idris kam na ga alama har ila yau binta ba ta yi nisa ba ta samu tattaunawa da wakilin yaƙi da jahilci na masarautar zazzau inda zai daɗa yi mana bayanin halayyar marigayi mai martaba sarkin zazzau don mu daɗa fahimtar abubuwan da suka sa ya yi farin jini wajen jama'a. Sunana Yahaya Yusuf Mahmud wakilin yaƙi da jahilci na masarautar zazzau. to ranka da tsaye, wani irin halaye ne ko ɗabi'u na mulki aka san shi gayin da shi wanda ya janyo masa wannan ɗaukaka da kauna daga jama'a. abin da ya ba mai matuwa wannan ɗaukaka shine haƙurinsa yana da haƙuri matukan gaske domin shi ne sarki na sha takwas amma ya yi mulki da gwamnoni goma sha tara kowanne zai zo ya gama mulkin shi tafi kowanne zai gama mulkin shi tafi to kin ga mutumin da ya mulki da gwamnoni goma sha tara a shekaru arba'in da biyar ba a taba jin wani abu ya shiga tsakaninsu da shi na allah wa ba to wannan mutum ko haƙurin shi ya kai inda ya kai ko mai mataba ba za ka taɓa ganin fuskan shi a yatsa na ba ba za ka taɓa ganin ɓacin ran shi ba kullum ka gan shi yana cikin fara yana cikin walwala shi dai fatan shi dai ya kyautata ma al'ummansa yana son talakawan shi kuma yana taimaka musu wannan ya ƙara sa mishi ɗaukaka da muhibba a wurin talakawa musamman ma aladin zazzau domin duk abin da mai mataba yake da shi to na jama'a ne shi fa da ka kama koke to in Allah da sai maka maganin matsalan da ka kawo masa shi kuma mai matuba sarki uba ne ba wai ga 'ya'yan shi kadai ba shi uba ne ga kowa domin yau da Allah sa Allah da kwanan sa to waɗansu family yanzu za su shiga wani hali domin shi ne yake biya ma yayan kuɗin makaranta ba wai 'yan shi ba a'a waɗansu ma daban wanda ba nashi ba a matsayin taimako yana da haƙuri matukan gaske domin shi ba taba samun shi tun ma yana yaronsa ba taba samun shi da yau ga wani abokin faɗansa ba taba samun ba har ya yi duk abin da zai har ya kai inda ya zama hakimi har ya zama sarki har Allah ya ɗauki ransa duk wata matsala da ta gagara inda an zo gaban shi in Allah da zai ta. to kamar iyalinsa nawa ne wato mata nawa ya'ya kuma nawa ya bari eh, eh mata hudu da kuma ya'ya yana jin talatin da biyar wanda suke raye sannan akwai waɗanda suka rasu akwai mala ahmadu akwai ma'azu akwai madakin zazzau aliyu akwai madakin zazzau muhammadu kabiru a mata kuma akwai ajiya zaliha waɗannan su ne waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suke raye a yanzu haka maza da mata to a bisa al'adar masarautar zazzau gidaje nawa ne ke da wato iko hukumance kuma ce suke da gadon shi wannan sarauta na kujerar sarkin zazzau to masarautar zazzau gidajen da masarautu su ne akwai katsina akwai malla akwai sullaba akwai bare-bare shi ya fito daga wani gida shi ya fito daga gidan katsina ne to ko ran kai za ka dan dan tsegunta mana mutane nawa yanzu a haka a halin yanzu aka riga aka wato aka wanki aka kuma sa su a jerin waɗanda ake ganin cewa su ne suka cancanta za su iya yin nonon takara a ban sani ba gaskiya saboda ba na ɗaya daga cikin wanda za su zaɓi sarki a fada bana ɗaya daga cikin su. kana ganin gidajen nan gaba ɗaya za su fito neman takara? a tun da mutum ya can ba wanda zai hana shi nema yanzu dai ban san su wane ne aka sa a gaba ko su wane ne aka wanke sai dai mu jira in su masu zaben sarki sun zaɓa suka tura mai girma gwamna shi kuma wai a to daga baya za mu ji ko su wane ne. to a bisa al'adan kuma abin da aka sani akan marigayi sarkin zazzau a shehu idris allah ya kansa mm. shine ba ka taba jin ya tsoma baki a harkokin mulki na mm. demokaradiyya misali ya ce mm. gwamna ya yi wani abu a jishi ya fito gidan rediyo yana magana da sauransu shin ba ka ganin kamar Eh, akwai nau'i na kila baya son a taba kujerarsa ne shi sa yake jin kamar yadda ake tunanin kila wani sarakuna suna iya fitowa su yi ta bambami da a'a shi shi malamin makaranta ne kuma yana alfahari da cewa shi malamin makaranta ne su malamin makaranta an san su mutane ne na tsatsu kuma wanda ba sa son rikici da kowa kuma su mutane wanda suke son a yi koyi da su har abada suna kokari su kare wannan kujerarsu na malantar nan ba sa son su yi abin da wani zai ce sun yi abin da ba daidai ba sannan kuma shi mai hakuri ne kisan san ku mai hakuri shi ba za ka taba ji yayi magana ba ya magana kuma yana da hangen nesa don mutum ya hango abin da ya zama shi matsala kan gaba ma zai magana ba to shi dai Allah dai ya bashi wannan daukakan na haƙuri hudubansa ga hakimai da dagatai da masu unguwanni da arda da ne ku koma wurin al'umman ku ku gaya musu su sa 'ya'yansu a makaranta sannan kuma in sun sa su a makarantar su tabbatar sun tsaya sun yi karatu sannan kuma kowa ya rike sana'an shi da aka gada kaka da kakanni in kai manomi ne ka rike nomanka in kai masaki ne ka rike sakanka in kai makeri eh, ne ka rike kiranka kowa dai ya rike sana'an shi domin in kana da sana'a to kafa karfin kai maula kafa karfin kai bambadanci kafa karfin ka je kana roƙon wani sannan in kana da ilimi to wannan ilimin ne zai baka daman kuma ka ji daɗin tafiyar da rayuwanka a duniya ka san ma waya halice ka ka san kai kanka mai ka yi sannan ka san yadda za ka zauna da sauran al'umma da allah halice ku tare ko da ba jinsin ku ɗaya ba ko da ba addinin ku ɗaya ba ko da ba kabilan ku ɗaya ba wannan magana na ilimi ba za a manta da mata ba sarki ba sannan maganan zaman lafiya ita ce ajandansa na biyu kullum kiransa shine a zauna lafiya domin sai da zaman lafiya ne ita kanta mulkin za a iya yin ta sai da zaman lafiya na ita kanta gwamnati za ta iya yi ma mutane ayyukan da take so musu sai da zaman lafiya ne hatta addini za a fita a yi sallah a yi wasu abubuwan da ya shafi addini sai da zaman lafiya ne za a fita a yi kasuwanci sai da zaman lafiya ne za a fita a yi noma to kullum wannan ajanda nashi ita ce a kan gaba kuma a wannan aƙida da ya ɗauka na a zauna lafiyan nan to mun ga alherin shi ba a kaduna state ba har ma a najeriya gaba ɗaya to da karshe a mana addu'a da kuma fatan alheri ga duk wanda Allah ya ba wannan sarauta domin ya yi koyi da shi mai martaba Allah ya ji kansa amin to ana ta addu'o'i ga shi mai martaba akan kyawawan ɗabi'unsa da halayensa duk wanda ya buɗe baki zaka ya ce Allah ya ji kanshi giwa ta faɗi an yi asara an samu wagegen gibi da cikin shi zai wahala an bar mutane da alhini Allah ya fi masa Allah kai haske kabarinsa Allah ya bashi aljanna to wannan addu'a da ake mai martaba muna fata jama'an lardin zazzau da yan uwa da masoya za su ci gaba da yi mishi addu'a sannan kuma wanda allah sa ya gaje shi to mutane su sani cewa babu mai bada mulki ba sai allah kuma abin da ya kamata a yi shine a roƙi allah mafi alheri domin kai ba dole ba ne ka san abin da yake mafi alheri a wurinka amma shi ubangiji ya san abin da yake mafi alheri a wurinka to kowa ya addu'a kan cewa allah ya zaɓa mana wanda zai zama zaben shi shine mafi alheri ga lardin zazzau da najeriya da kaduna state da ma afirka gaba daya allah ya zaɓa ma masarautar zazzau wanda zai zama cewa zaben shi zai zama abu ne da zai kawo haɗin kai kuma ya zama wanda shi ma yana son talakawa ne kuma talakawa na son shi ya zama shi ma wanda zai riƙa taimakon talakawa ne kamar yadda mai martaba Allah kare yake ba wanda ya so sarauta kuma yake karba daga wanda yake so don haka a rungumi kaddara ko ta yaya ya zo cikin kwanciyar hankali masu sauraro a nan ne za mu dasa aya da fatan kun amfana da darasin da ke cikin shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin wato zahra aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Sanki ba kaɗi muwa domin mai ba kaɗi domin mai halbi. Shehun gusun da sokoto yi kan sambu. Manin gabar da limin ce sarkin zazzau. Malam Ubangali baban je kada. Alhaji sarkin zazzau ce. za ni zari in kara ta abin ga uku da man sheku. Alhaji sarkin zazzau ce. Zan tafi zari in kara ta abin ga uku da man sheku.